Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha arba'in 31 tara 60 sai da talatin a matsakaicin zango. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye da tashoshin FM na VOA Africa akan mita da biyar sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niyya. hawa kuma na iya samun alfa radio na kumasin da ke kasar ghana su ko masu na'uran kwamfuta duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau alhamis 26 ga watan afrilu na shekarar 2018 da fatan an waye gari lafiya ladan ibrahim ayo ne daga nan birnin washington dc tare da babu yakubu makeri da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa baba yakubu ba mu kanin labarai to ladan kasar tanzania tana kokarin kawar da yiwuwar wata gagarumin zanga-zanga a yau alhamis domin nuna rashin amincewa da takaita harkokin siyasa da walwalan yan jarida shugaban faransa emmanuel macron ya kira ga 'yan majalisar dokokin amurka su tabbatar da amurka ba ta yi watsi da yarjejeniyar nukiliyan tehran ba ƙungiyar taliban kuma ta ba da sanarwar fara kai wasu munanan hare-hare nata na shekara afghanistan To ma da lakanin labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa sanatan da ke wakiltar jihar Kogi ta yamma hukumar zaɓe yanzu haka ta fara aikin tantance kiranye da mazaɓan nasa ke son yi masa ko me yasa yanzu abin da ake shi ne za mu tantance waɗanda sun kasa hannu cewa a ranar asabar za a yi wannan tantancewa a jihar kaduna ko hukumar zaben jihar ce ta ce duk da yake an yi gobara a ofishin hukumar amma za ta iya gudanar da zaɓe mai inganci duk da yake ba na'urar tantancewa sai dai shugaban jam'iyyar jam'iyyun adawa ya ce da sake ka ce za ka yi zaɓe a Najeriya ba tare da card reader ba hankali ba zai dauka ba to amma ka san card reader dai ba ta wannan hukuma ba ce saboda haka ta ce ba ta samu bane daga gurin masu ita ai doka ne ta ce To kana za mu kawo muku rahoton neman bunƙasa ilimi a jamhuriyar Nijar sai kuma Grace, Grace Alheri Abdu da za ta shigo da shirin ta na domin iyali amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Ƙasar Tanzania tana ƙoƙarin kawar da yiwuwar wata gagarumin zanga-zanga a yau Alhamis wacce ake shirya ta ta kafafen sada zumunta domin nuna rashin amincewa da takaita harkokin siyasa da walwalan 'yan jarida da hukuma ta yi tun lokacin da shugaba john magufuli ya hau mulki shekaru uku da suka shige jami'ai a ƙasar da take gabashin afirka kuma ɗaya daga cikin ƙasashe mafi zaman lafiya a nahiyar su gargaɗi jama'a game da yin zanga-zanga akan titi haka kuma an shirya yin zanga-zangar a ofisoshin jakadancin kasar da ke kasashen waje ciki har da birnin washington inda wasu mutane da dama suka yi zanga-zanga da safiyar jiya laraba wasunsu sun rufe huskokinsu yayin da suke ta zagayawa a ofishin jakadancin kasar ana yayyafi kuma suna riƙe da kwalaye masu rubutu tilas magafuli ya tafi shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya kira ga 'yan majalisun dokokin amurka da su tabbatar da amurka ba ta yi watsi da yarjejeniyar nukiliyan tehran ba da nufin hana ta ci gaba da kera makaman nukiliya a cikin wani jawabi mai ɗanban tasiri na mintuna 49 da ya yi ga majalisun amurka macron ya ce iran ba za ta taɓa mallakar makaman nukiliya ba nan da shekaru biyar ko goma sai dai shugaban na faransa bai bayyana shugaban amurka donald trump kai tsaye a matsayin mai kalaman adawa ga yarjejeniyar shekarar 2015 akan canjin yanayi trump yana da wata ɗaya kacal ya yanke hukunci a kan ko amurka za ta sabunta takunkumi a kan iran yarjejeniyar ta ɗage takunkumi a kan tehran yayin da ita kuma za ta dakatar da shirinta da nukiliya zuwa wani ɗan lokaci a hali da ake ciki kuma shugaban gwamnatin jamus angela merkel za ta kawo ziyarar wuni guda a fadar white house a gobe juma'a bayan ziyarar wuni uku da shugaban faransa emmanuel macron ya kawo ana kallon waɗannan ziyarci-ziyarci masu biye da juna ne a matsayin wani yunkurin roƙon shugaban amurka donald trump kada yi wasi da yarjejeniyar nukiliyan iran kuma ya bai wa ƙasashen turai damar rashin biyan kuɗaɗen haraji da amurka ta ɗora wa ƙarafai wadda aka shigo da su cikinta na dindindin ƙungiyar taliban ta ba da sanarwar fara kai wasu munanan hare-hare na shekara afghanistan wanda zai haifar da koma baya ga shirin makonni da aka yi na sake komawa ga teburin tattaunawa wannan sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da afghanistan ke shirin gudanar da zaben wakilan majalisar dokoki da na kananan hukumomi a cikin watan oktoba wanda aka daɗe ana samun jinkirin gudanarwa wannan ayyukan da 'yan ta'adda wanda, aka yi matake al zai fara ya fara ne da safiyar jiya laraba kuma waɗannan hare-hare za su fi auna amurkawa da 'yan leƙin asirinsu waɗanda suka mamaye ƙasar a cewar sanarwar taliban wannan mataki ya zo ne 'yan makonni bayan da shugaban afghanistan ashraf ghani ya amince wurin wani taron ƙasa da ƙasa a birnin kabul ya tattauna da ƙungiyar taliban ba tare da gita wasu sharuɗa ba domin kawo ƙarshen faɗar shekaru goma sha bakwai wanda ya ƙici ya cinyewa a wata hira da ya yi kuma aka yada kan wani talabijin pakistan mai zaman kansa da yammacin jiya laraba jakadan afghanistan a makwabciya pakistan da ake kira umar zakalwal wanda ya dage akan cewa taliban ba ta da karfin da za ta yi galaba akan sojoji a don haka ta ba da haɗin kai a koma ga tattaunawa domin kawo ƙarshen mummunar yaƙi a afghanistan ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wakilan majalisar dokokin amurka masu goyon bayan shirin da ake da ke kare yara da ba su da takardar izini na zama amurka wanda do, wanda yake kare su daga kura zuwa su sun jinjina wa umarni da wata kotu tarayya da ke karfafa shirin kare yaran na daka a takaice sanata ami klobasha ta jam'iyyar democrat da ke mazaɓar minnesota ta faɗa wa murya amurka cewa bankin abin da alƙalan suka faɗa akwai kuma abin da amurkawa ke faɗi mutane suna son waɗannan yara su ci gaba da zama a amurka ta ce sama da kashi 90 cikin 100 na waɗannan yaran suna aiki wasu su kuma na karatu a bara ne trump ya ayyana ranar 5 ga watan maris ranar da wa'adin shirin daka zai ƙare shirin da ya ba da takardun izinin aiki da karatu na wucin gadi ga bakin haure da suka kai dubu ɗari bakwai da aka shigo da su amurka ta rauniyar hanya tun suna ƙanana da kuma ake kiransu dreamers a shekaran jiya talata ne wata kotun tarayya ta umarci gwamnatin trump ta ci gaba da shirin daka kuma ta amince da sababbin masu neman shiga karkashin shirin wasu alƙalan tarayya su biyu sun zartar da hukunci a baya da a ci gaba da kare waɗannan yaran da suke cikin wannan shiri labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bari mu faro daga jihar kogi inda yanzu haka hukumar zaɓe najeriya ta fara harama gudanar da jefa kura'an kiranye da 'yan yankin da sanata dino milaya ke wakilta suke neman su yi masa ga mustapha nasir ba tsare da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton A yayin da ɗan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar kogi ta kudu, Sanata Dina Malaye ke cikin wani yanayi na rudani a tsakaninsa da rundunar 'yan sandan Najeriya. A can gefe guda kuma hukumar zaben Najeriya ce ta fara shirin aikin mai da Sanata Dina Malayen gida. Hukumar zaben dai ta gudanar da wani taron manema labarai a birnin Lakwaja. inda ta ce a ranar Asabar ɗinnan mai zuwa 28 ga wannan wata na Afrilu za ta fara aikin tantance sunayen waɗanda za su kaɗa ƙuri'ar yanke ƙauna ga sanata Dina Malayan a can mazaɓar tashi. Alhaji Ahmadu Bagudu Biyambo shi ne mai magana da yawun hukumar zaben jihar ta Kogi ya yi min ƙarin haske ta wayar salula. Yanzu abin da ake shi ne za mu tantance waɗanda sun kasa hannu. cewa a tarayya shi a ranar asabar za a yi wannan cewa. daga karfe takwas na safe zuwa karfe na rana to daman dokar ita ce idan an samu fiye da rabi na waɗanda suka sa hannu cewa a tarayya shi to ka ta a je mataki na gaba ne ko yawa kuri'a amincewa ya dawo ko kar amince ya dawo kuna wannan shiri ga shi halin da dino yake can yana ma asibiti kamar yadda bayanai suka nuna kun yi la'akari da wannan ko ku dai kawai za ku yi aiki ita hukumar zaɓe ba labarin wannan ba cewa yana rubuce ba ko eh, yana nan da wakilai a kowace mazaɓa eh, mun ce ka wakilai a kotu mazaɓa. To sai dai Malam Bashir Muhammad da ke zaune a Lakwaja ya zargi gwamnatin jihar Kogin da zama kanwa uwar gami akan wannan yanayi na gaba kura baya karan daji da sanata Dina Malayan ya samu kanshi. Halin da ake ciki yanzu nan mutanen jihar Kogi ta kudu hmm. gaskiya suna ganin cewa akwai manakisa a cikin duwayen nan kulle-kullen tsakanin shi dino melayan kuma bugu da kare gwamnatin jihar kogi na da hannu a ciki amma mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Kogin akan harkokin ƙananan hukumomi da masarautu Abdulkarim Abdulmalik wanda kuma ɗan asalin yankin kudancin jihar Kogin ne ya ce babu hannun gwamnatin jihar Kogin akan wannan al'amari. Gwamnan ma mun ce sa mana baki. to amma ba ku ga ku kuna sa baki ba ai eh, a yanzu dai lokaci ne zai bayyana makomar sanata dina malayan mai fuskantar gurfana a gaban kotun lakwaja da kuma kiranye daga 'yan mazaɓarsa mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka To har yanzu a kan batun zaɓe a jihar Kaduna inda hukumar zaɓen jihar ta ce ta kammala shirin gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi. Duk da gobaran da aka yi a ofishin hukumar a ranar Asabar ɗin da ta gabata, shugaban hukumar zaɓen jihar Dr. Saratu Binta Audu Bako ta yi wa Isa Lawal Ikra ƙarin bayani. gobaran da aka yi a nan ofis din a ranar asabar ya samu rasa abubuwa da yawa wato dukkan ofisoshinmu da ke kan second floor sun kone a wannan floor din muna da wasu na'urorin namu da za mu aiki da su a lokacin zaɓe su ma sun kone to tunda mun yi audit mun tabbatar cewa muna da isassun na'urorin za mu ci gaba da zaɓen amma kuma akwai abin da ya taso da yake su inec sun ce ba za su samu ba mu waɗannan card nasu ba domin suna shirya su um, domin um, zaben da su za su yi a shekara mai zuwa. An ji jam'iyyun adawa na cewa kun ce ba bota rajista wato kundin waɗanda za su yi zaɓe. Muna da kundin rajista, muna da rajista mu yana nan ba abin da ya samu rajista wannan wuta bai taba shi ba. To ko na tabbaci al'ummar da za su yi zaɓe a jihar Kaduna ke da shi na yin amfani da sabuwar na'urar da aka zo da shi ba tare da waccan na'ura ta kadrida ba? Duk wanda ya zaɓe akan wannan na'ura karshen zaben zai fidda sakamakon duk zaben da aka yi a nan za mu nuna ma dukan waɗanda agents da ke nan da duk 'yan tsaro da duk waɗanda ke nan za a nuna musu sakamakon abin da aka yi a wannan wuri kuma mun nuna musu cewa ba a kaduna za a ba da sakamakon zaɓe ba a kowace gunduma za a fidda sakamakon wanda ya ci kansila a wannan gunduma kuma a kowace karamar hukuma za a fidda sakamakon wanda ya ci chairman a wannan karamar hukuma wannan ne na farko da za ku yi amfani da wannan sababbin na'urori ah, gashi kuma an samu matsala da waccan na'ura ta kadrida da ke tantance katin zaɓe iya kike ganin ingancin zaɓen eh, zaɓen zai inganci sosai domin wanda aka riga aka tabbata yana da pvc kuma sunan shi na cikin gundun rajista to shi kadai zai a bari ya je ya zaɓe ɗin wannan na'urar dama da muka yi ba sai da kadir da ake buɗe shi ba yana da nashi activation card din to sai dai fa kuma kungiyar gamayyar jam'iyyun adawa ta jihar kaduna ta ce akwai lauje cikin naɗi a ce za a yi zaɓe ba ta da na'urar kadrida ba Alhaji Umar Ibrahim taɓa mai raƙumi shine shugaban jam'iyyar adawa ta Leba kuma shugaban ƙungiyar gamayyar jam'iyyun adawa na jihar Kaduna. Ka ce za ka yi zaɓe a Najeriya ba tare da kadiri da ba hankali ba zai dauka ba to amma ka san kadiri da ba ta wannan hukuma ba ce saboda haka ta ce ba ta samu bane daga gurin masu ita ai doka ne ta ce dokanta ne ta ce ta san ba za ta samu ba shekara uku kenan muna bi muna ce ku ce akan cewa sai an yi zaben nan sai da zai sauran bayan sati biyu hukumar zaben nan ta yi magana cewa a jikin wannan sabuwar na'ura da za a zo ita akwai yadda za a tantance tunda dama na'ura ce wadda za ta cire dukkan wasu shakku ita wannan na'uran ba wata da wani amfanin da ya wuce matsayinta na akwatin zaɓe da kuma katin zaɓe shi kenan za ku shiga zaɓen nan a zaɓe mu muna cikin shi jam'iyyu saboda ashirin da biyar ne babu wanda ba su tsayar da kansuloli ba da jamumi to na me na fargaba kuma a fargaban mu shine za a yaudare mu ne za a cuce mu in kuna da fargaba na me na shiga zaɓen a ban gane ba sau kwaran goma sha takwas a yi zaɓe to cikin kwana goma sha takwas nan komai zai iya faruwa ita hukumar zaɓe ba za ta iya yin zaɓen ba kuma a dokan zaɓe ina an ce kwana talatin za a baje kolin sunayen masu zaɓe an yi dama dai tashin gobara a gidan sama na ofishin hukumar zaɓe ta jihar kaduna ya jawo fargaba game da yiwuwar zaben da za a yi a watan gobe wanda wannan sanarwar da hukumar zaben jihar kaduna ta yi ta sanya masu neman kujeru na shugabannin kanakomi da kansiloli suka bazama neman ƙuri'u a gurin al'ummar da za su yi zaɓe isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya. Talaka ka kuka a kuri'ar ka yancinka, ka rike makamanka ita za ta cece ka. Talaka ka bar kuka kuri'ar To yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar domin mahukunta kasan sun yi kira ga ɗaukacin shugabanni na kowane rukunin al'umma da su bada da gudunmuwarsu wajen sa baki a samu maslaha akan rikicin ɗalibai da suka yi da jami'an tsaro da kuma malamai. ga bayanin da bube nomau magajin garin tsirnawa ya yi wa haruna maman bako kwamarar murtala garba shine shugaban kungiyar wannan kasan shi shugaban ƙasa mutum ne dai a dun duniya da ya ba wanda ya ce matasan najeriya muna ba mu da kuzari matasan najeriya muna kokari kuma kowa ya san mu masu yi ne e, gwamnati ne kuma duk abin da ya faɗin nan a ƙasashe da yawa ai akwai inda ake ba da ilimi kyauta din akwai inda ake ba da harkan lafiya kyauta e, duk shi ma abun da muke kira kenan muke kiran gwamnati ta zo ta yi wannan abun dun ba duka kowa bane yake da karfin ya samu kuɗi ya je abun da zai yi kuma duk da haka kuma muna kiran matasan mu din mu taso mu zama mutane masu kishin kanmu kar mu zama yan daba kar mu bi yan shaye-shaye shan kodin sace-sace da waɗansu abubuwa muna To da fata za a gafarce mu wannan rahoton za a ji shi ne a shirinmu na hantsi idan Allah ya kai mu yanzu kuma har ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan nan birnin Washington DC. Muna agogwa ce karfe 1 da minti 17 ga kuma shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka ba ki ka ton ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da ko jama'a tambaya ni ke da idan ka ce a daina dukan mata mace cewa take Allah ya maka albarka idan ka ce namiji idan ba zai iya rike mata biyu uku hudu ba kada yayi yi mace cewa take Allah ya saka da alkhairi idan ka ce in ka saki matarka dole ka ba ta abin da za ta kula da shi dole ka dauki nauyin 'ya'yanka idan gida ne ba ta da shi dole ka ba ta inda za ta zauna mace cewa take Allah ya saka da alkhairi Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makon jiya aka gudanar da bukukuwan cika shekaru hudu da sace 'yan matan sakandaren Chibok da har yanzu 112 ke hannun kungiyar Boko Haram da kuma Liya Sharibu ɗaliban makarantar sakandaren 'yan mata ta dabci guda ɗaya tilo da kungiyar ta saki sabili da taƙi musulunta. A cikin rahoton da ta aiko, wakiliyarmu Madina Dauda ta kuma ji ta bakin 'yan majalisar dokokin ƙasa ga abin da Sanata Ibrahim Gobir ke cewa dangane da wannan lamari. Ta hanya kawai wadda za a yi nasara shi ne a koma ƙasa a ci gaba da bincike a samu irin su America ko irin su France ko Inana China su zo su taimaka mana. Mu gaya musu su zo su taimaka mana. Muna neman taimako. Yanzu in ba mu zo in ba mu kira su muka ce su taimaka mana ba. watakila sai mun shekaru ba iyaka watakila ba za a taba gano su ba shi haka za mu take shi ma dan majalisar wakilai garba ce cede ya yi bayani akan shawarar da yan majalisar sukan ba gwamnati a game da iyayen yan matan eto eh uh, eh, matakin da muke ɗauka a uh, mu na yan majalisu shine muna gaya gwamnati cewa a uh, tsananta nema na wannan yaran a na biyu kuma iyayen yaran nan muna cewa a dinga ba su tallafi na musamman gashi sai a ɗauki tallafi a kai wajen matsugunin idps muke cewa su ma ake ba su tallafi na musamman ake ɗan tattausa su kuma in akwai wani abu na taimakawa a bi su da shi har gida kuma a dinga musu bayanai masu daɗi kuma a gina su da cewa insha Allah su yi haƙuri wannan abu kaddara ce in Allah ya da 'ya'yansu za su dawo a gare su wayannan irin abubuwa da muke ta yi kenan kuma muna ta yin addu'a. A waiwaye da tunawa da sauran 'yan matan da suke kame, fadar gwamnatin Najeriya ta yi juyayin wannan al'amarin da ya ci ya ƙi cinyewa, da mai magana da yawon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wato Malam Garba Shehu, ya nuna cewa ana samun jinkirin kubutar da sauran 'yan matan ne a sanadiyar rarrabuwar kawuna a tsakanin shugabannin ƙungiyar ahalin sunna lida a watuwar jihar waɗanda suke kame da 'yan matan su To alhaɗa waɗannan 'yan mata da dukan waɗanda ƙungiyar Boko Haram ke garkuwa da su da iyalansu cikin alherinsa. Ranar Litinin tara ga watan Afrilu shugabannin ƙasar Nijar suka gayyaci mai martaba sarkin Kano Sanusi Lamidi Sanusi na biyu domin ɗaukar darasi kan matakan da masarautar Kano ke ɗauka na magance matsalolin mata da ƙananan yara. Wakilin Musulman Muni Barma ya halarci wannan taron ya kuma naɗo mana jawabin mai martaba. duk wanda ke shugabanci a niger ko arewacin nigeria ko arewacin cameroon ko kuma cikin sahel zai lura da halin da al'umma mu take ciki idan an duba alƙaluman da ake auna ci gaban al'umma da su yawan talauci mai tsanani rashin ilimi rashin lafiya mutuwar mata a wajen haihuwa mutuwar yara ƙanana rashin abinci mai inganta jiki rashin aikin yi wanda ya haifa mana matsaloli bara ta'addanci shaye-shaye dukan mata fyaɗe an daɗe ana duba waɗannan matsalolin ta fuskar doka da oda yaya za a kama mai laifi a ɗaure shi ba tare da mun tsaya mun yi tunani ba mu al'ummar musulmi na arewacin najeriya da nijar da kasashe wace irin tsari ta rayuwa muka ɗaukar wa kanmu a ina muka sayi koyarwa ta addinin musulunci yadda muka zama haka muka zama koma baya wannan shine tushen wa'annan reforms da muka fara a kano wanda kamar da aka sani kano ta daɗe da irin wannan tarihin sarkin kano muhammadu rumfa a karni na goma sha biyar shi ya fara kiran sheikh abdulkarim almagili ya rubuta masa ta'arif fi ba ya jib alal muluk wanda shine josto na farko na musulunci a cikin sahel sarakunan kano irin su muhammadu abbas su abdullahi bayero muhammadu sanusi na ɗaya duk sun fuskanci wannan matsalolin misali ɗaya a lokacin da sarkin kano muhammadu sanusi aka naɗa shi sarki ya tarar an yi wajen shekara talatin a kano an ba da umarnin cewa mata kada a ba su rabon gado na gona ko na gida ko na ƙasa saboda wai idan an ba su gidaje suna bayarwa haya ana baɗala a gidajen cikin farkon abin da sarkin kano muhammadu sanusi ya yi sai da ya sa aka koma baya shekara talatin duk gadon da aka raba ba a bawa mace gida ba aka warware shi aka mayar musu da haƙƙinsu a lokacin kamar yadda ake ji a yanzu ba hayaniya da ba a yi ba a kano an yi surutu maza sun sauki gidaje sun yi aure sun ajiye mata an ce wannan gida na 'yar uwarka ne ko na macar mahaifinka ne ka bace gidanta ko ka sai mata wani to maza dama su ne masu baki duk sanda aka fara canji ka ji hayaniya ai sarkin kano ya ce kaza mutanen kano ba sa so in ka ce su wane ne mutanen ba za ka ji mace guda ɗaya ta ce ba ta so ba idan ka ce a daina dukan mata mace cewa take allah ya maka albarka idan ka ce namiji idan ba zai iya rike mata biyu uku hudu ba kada ya yi mace cewa take allah saka da alkhairi idan ka ce in ka saki matarka dole ka ba ta abinda za ta kula da shi dole ka ɗauki nauyin 'ya'yanka idan gida ne ba ta da shi dole ka ba ta inda za ta zauna mace cewa take allah ya saka da alkhairi saboda haka na farko shugabannin siyasa kullum muna gaya musu mata su ne masu kuri'a wannan hayaniyar kada ku saurare ta idan mata suka jefa muku ƙuri'a kun ci zaɓe amma canje-canjen nan sun zama dole idan aka duba ilimin alƙaluma dukkanin al'umma da take karuwa kowace shekara da kashi uku cikin ɗari 3% to cikin shekara 25 sai ta ninka kanta saboda haka tsakanin sanda muka samu 'yancin kai a najeriya da niger idan al'umma mu tana karuwa da kashi uku cikin ɗari a shekara a yau al'umman da suke kasan nan sun ninka al'ummar da muke da su lokacin samun 'yancin kai sau hudu a filin ƙasa da bai karu ba gonaki ba su karu ba gwamnati dukiyarta ba ta kai yadda za ta ci gaba da ɗaukan nauyin abubuwan nan ba shi ya sa kullum sai a ce ga yara suna yawo a kan titi ba makaranta ga mata sun yi ciki babu asibiti ga yara suna mutuwa saboda babu abinci waɗannan abubuwan muna so muna ki? idan ba mu mai da hankali a kai ba abin da yake gabanmu a gaba tashin hankalin da yake gaba ya ninka abin da muke ciki a yanzu. mu duba halin matasanmu a arewacin najeriya da nijar al'umma da ta tashi babu karatu babu na zamani babu na addini babu cikakkiyar lafiya babu sana'a wa'annan yaran da muke gani akan titi su ne fa al'umma nan da shekara ashirin nan gaba Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa ku ji bayanan mai martaba sarkin Kano Alhaji Sanusi Lamidu Sanusi na biyu kan ƙa'idojin aure Kafin nan a madadin wakilanmu Madina Dauda da kuma Sulaiman Muni Barma da suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin. Sai kuma Cibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi to a gaida Grace Alheri Abdu yanzu mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma nan kana takaice bayan zazzafar muhawara a kan haramci balaguro da shugaban kasa ya aza wasu kasashe da galibi 'yan kasar musulmi ne a jiya laraba ana sa ran kotun koli za ta yi bayani a cikin watan yuni ko umarnin shugaban kasar ya zarce ikonsa da yake da shi akan bakin haure masu kalubalantar shari'ar trump da hawaii sun ce majalisar dokokin kasar ta shirya wata dokar da za ta magance batun tsaro da shugaban kasar ya bayyana a cikin umarni da ya bayar wanda ke takaita bulaguro akan wasu kasashe zuwa nan amurka wani babban lauyan gwamnati neil j francis ya faɗa wa alƙalan cewa shugaban ƙasa yana da hurumi ya yi wannan ayyanawa bayan nazari da ya yi akan harkokin tsaro a duniya neil cartier ya wanda yake bangaren masu kai kara ya ce umarnin shugaban kasan ya saba wa doka saboda ya saba wa dokoki wanda majalisar dokoki ta shirya kuma ya keta ka'idar wato gyaran huska ta farko wanda aka yi wa tsarin mulkin ƙasa kazalika ya saba wa tsarin zama ɗan ƙasa Ƙasar Tanzania tana ƙoƙarin kawar da yiwuwar wata gagarumin zanga-zanga a yau Alhamis wacce aka shirya ta kafafen sada zumunta domin nuna rashin amincewa da takaita harkokin siyasa da walwalan 'yan jarida da hukuma ta yi tun lokacin da shugaban ƙasar John Magafuli ya hau mulki shekaru uku da suka shige. shugaban kasar faransa emmanuel macron ya kira ga 'yan majalisar dokokin amurka su tabbatar da amurka ba ta yi watsi da yarjejeniyar ta tehran ba da nufin hana ta ci gaba da kira makaman nukiliya to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin amma kafin mu tashi bari mu taya abokin aikinmu salihu garba na samun karin jika wanda wannan shine na bakwai da ɗiyarsa aisha garba white ta haifa a garin nashville da ke jihar tennessee a nan amurka sai kuma muna ta alhaji garba shukura murna auren ɗansa mu'awiya da amaryarsa nusaiba wadda za a ɗaura rana asabar ɗinnan mai zuwa idan allah ya kai ma a kofar gidan sarkin masuka da ke garin kwantagora da sha biyu na rana yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman baba yakubu makeri da cubahiru jodo ne da daro smith ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin